واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ننظر كان رسوم تفسير القرآن من جرمى أشكين سورة الجن كراتم نجيا mun kwanar ƙarshen aya ta goma sha biyu bayanai da allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da al'amarin jinnu jawabinsu sashi zuwa ga tashi wa annan zanarna allan nu'jizar laha fil ardi wa lan nu'jizar haraba suka ce muna da tabbas muna da yaƙini ba za mu iya gagarin Allah a bayan ƙasa ba kuma ba za mu iya tsiri ba Allah wannan ita ce gaskiyar al'amari ba wa abin da ke kansa na dole shi ne biyayya wa Allah biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda muka ji daga cikin jawabansu a lokacin da suka saurari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan ma sun ce duk wanda yake amsa ma wannan mai da'awa zuwa ga Allah shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai gagara ba a bayan mun gudu misaltalu da waɗansu cikin wannan al'umma ko al'ummomin da suka shuɗe waɗanda suka juya baya suka kafince suka kangare suka bauɗe amma kuma allah subhanahu wa ta'ala ya biyar da su wannan haka tsarin allah yake ba a taɓa wanda ya kangare gabarin tafarkin allah ba kuma face sai ya karkanta saboda ba zai wayi Allah bayan kasa ba a ce ya fi karfin Allah shi ya fi karfin Allah ko a ce lokacin da Allah zai azabtar da shi ko zai kaskantar da shi ya kama shi zai iya guje ma Allah ya kuma tsere ba zai yi ba saboda haka waɗannan duka wa'azuzzuka ne da ne wanda ke da buɗaɗɗiyar zuciya zai iya fahimta kuma ya ɗauka kuma ya yi amfani da shi idan muka yi haka mun kyautata ma kanmu idan muka yi haka mun yi adalci ma kanmu idan muka yi haka to mun ta tafarki da za mu gudu tare mu kuma tsira tare amma idan muka ce za mu juya baya ga barin dukkan waɗannan ababa da muke karantawa ko ake karantar da musu to ƙarshe al'amarin ba zai yi mana kyau ba domin waɗansu sun gabace mu akan haka mu yi ƙoƙari mu zama masu shigar da ayyukanmu cikin mu wato ya zama abin da muke fara muna aiki da shi aiki ya zama yana haɗe da kurji da muke yi wannan shi zai nuna cewa kafin kanci Allah kafin kanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. sannan ka karbi dukkan sabanni da ya zo daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah ya tabbatar da gidajen mu akan imani da ayyukan alkhairi yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha uku Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن da shari'a na Alƙur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amanna bi sai muka yi imani da shi jama'a sun muna suka ce muna ji muka yi imani muna ji muka yi kafi daga inda suka saurari Alƙur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi imani take suka juya suka je suna da'awa wa su wa anna lamma na huda suka ce lalle yayin da muka ji shirya ga shirya da Allah ya shimfida mana amanna ne suka ce sai muka yi imani muka yi kawai wannan shi ne abin da ke kan kowane mu'mini wannan shi a akan abin da ke dole akan kowane mu'mini in ka ji ka gyara in ka ji ka ba da gaskiya in ka ji ka karɓa ka yi aiki jinkiri ko jinkirtawa yana ɗaya daga cikin matsalolin zuciya jinkiri wajen karɓar shirya yana daga cikin matsalolin zuciya domin akwai abubuwa da za su iya tasowa lokacin da kai jinkirin shi Allah iya uzurin da zai baka shi ne saƙon ya isa gare ka wa makunna mu'abbidina hatta da ba'asar suna Allah yake ba mu zama su azabtarwa ba ba mu zan masu azabtar da bayi ba har sai mun aika manzo zuwa gare su to an gama yanke maka hanzari shine dokar umarnin shirya ta iso zuwa gare ta idan ta iso cewa kuma sai an jima ta karba ko sai gobe ko sai jibi sai bayan wata biyu ko bayan shekara daya wannan kuma kai ta shafa komai zai komai zai iya faruwa jinkirtawa sai gobe ko jibi ko bayan wata ɗaya ko bayan wata biyu kasar karatun addini wannan akwai wanda yake ji shi sai ya yi ritaya ne ba da karatun addini duk lokacin da shirya ta bayyana gare ka matsalin ubangiji ya gama yanke maka hankali yanzu kuma ka ɗauka ko kar ka ɗauka kai da shafa sannan jinkirta lokacin da za ka ɗaukan akwai matsala akwai matsala don komai na akwai waɗanda shirya ta zo musu sun gane shirya ne amma sai suka ba da lokacin ɗaukar shiryar wallahi kafin lokacin ya cika an sha makance tsakaninsu da zuciyarsu kafin lokacin ya cika suka ce muna jin shirya muka mika wuya jama'a wannan shi ne abin da yake wajibi wajibi wajibi a kanmu daga inda muke karatun nan in muka fahimci wani abu daidai saɓanin abin da muke yi a baya ba daidai ba kar mu ce sai mun je gida za mu gyara mu gyara daga inda muka ce mu gyara daga inda muka ce Allah a cikin suratul anfal yake cewa ya

ku amsa wa Allah ku amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum liman yuhibbu da zaran ya kiraye zuwa ga abin da zai inganta muku rayuwar duniya da lahira duk abin da Allah zai kira ka zuwa gare shi duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai kira ka zuwa gare shi rayuwar da za a inganta da kyautata ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah istajibu lillahi wajen lirrasul ku amsa wa Allah ku amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya za idza da'akum lima yuhyikum da zaran ya kiraye ku zuwa ga abin da zai rayar Allah bai yi ya ce wa adam ku sani annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi Allah kan sha mutunta tsakanin mutum da zuciya da zarar an kiraye ku zuwa ga shirya da zarar an kiraye ku zuwa ga shirya Allah ya ce ba kar ku yi jinkiri jinkirin yana da matsala me matsalarsa Allah ya ce wa adamu annan lafi ya kuru bai da mari wa qalbi Allah kan sha makanci tsakanin mutum da zuciyarsa sai ya zan zuciyar abin da take yi daban gangan jikin abin da yake yi daban zuciyar ga wani abu da take so amma gangan jikin ya gagara isa zuwa gare shi me yasa saboda an raba kwanta tsakanin gangan jikin da zuciya Allah ya ce in an kira ku ku kwanta janna suka ce mu wannan kai muna jin shirya muka mika muna jin shirya muka mika jinkiri jinkiri yana da matsala yanzu duk su fir'auna abin da ya faru jinkiri suka yi duk wa'azin da annabi musa yi fir'auna ya gane kuma ya san annabi musa manzan allah ne amma a lokacin in ya karɓa zai taɓa mishi mulkin sai ya ba da wani lokaci da bai san yaushe lokacin da ya tabbata ba har abin da ya faru ya annabi musa ya taɓa gaya mishi ya ce mishi fir'auna ni na san kai ka san allah ne ya aiko لقد علمت قال لقد علمت ما ko an sihirce ka ka lalace ya faɗi miyakun maganganu annabi ku sai kalli fir'auna ya ce mishi a alimta ma an zala haƙula da illa rabbu samawati wal ardi basari ya ce fir'auna san kai san waɗannan ayoyi da na zo da su ubangiji ne ma anzala haula ba wadda ya saukar da waɗannan ayoyi illa rabbus samawati wal ardi sai ubangiji sammai da kasai ba. basair don a wayar da kan mutane zuwa ga shari'a annabi musa ya ce na san kafin shirya girman kai ne da yin Allah a wani ko Allah ya ce wa jahadu biha wa tayyana ka anfusuhum zulman wa quluwa salatu wasalam da su Allah a Qur'ani yace wa jahadu biha fir'auna da mutanensa sun yi musun waɗannan ayoyin Allah bai ce wa taikanata anfusuhum amma rayukansu suna da yaqini bayin Allah me yasa suka ji Allah ce zulman wa kuruwa zalunci da kuma jiji da kai suna ganin sun bi karfin su karbi karbo da wajen annabi Musa jama'a ba ta da yawa in abin ya taso sai ka ga a lokacin suna so su imani to a lokacin kuma ba zai yiwu ba don sun makara me ya haifar da wannan matsalar jinkiri yanzu shi da fir'aunan ai lokacin da zai mutu ba ya nemi musulunta ba to wani ne ya bi shi wani ya bi shi wa'azi ai ya san abin ne nan wani ne ya bi shi ya yi shi wa'azi ai ba wani ne ya yi shi wa'azi ba ya san abin ne jinkiri ne jinkiri ya kawo da matsala jinkiri ke kawo da matsala daga lokacin da ka ji gaskiya ta bayyana maka ka riƙe ta daga lokacin da ka ji shirya ta bayyana gare ka ka ta karka ƙara ko takar bayan ta bayyana maka ka sallama ka miƙa wuya ka sallama ka miƙa jinkirin akwai matsala me yasa akan sha makanci tsakanin mutum da zuciyarsa ya zama ya yi juyin duniya ya dawo kan wannan abin zuciyar ta ƙi karɓa ta ƙi ta sallama ta ƙi ta shi kai ta ƙi ta musu biyayya saboda an yi iyaka tsakanin zuciyar da gangan cikin duk lokacin da ka ji shirya ka miƙa wuya shi shiryar nan ya tare gare ka ubangiji bai shar'ar mana addini don ya amfani komai ubangiji bai shar'anta wannan shari'ar don ya amfani komai ba duk abin da ke cikin shari'ar gata ce da soyayya zuwa gare ka gata ce kauna ce soyayya ce shi ba abin da zai amfana wai don kayi kuma ba abin da zai cutu da shi don kayi kai a wani hadisul kursi al-imam muslim ya fi da hadisin hadisin abu bakr al-kifani bayan Allah ya gaya wa bayi shi ne Allah ya gaya ma bayi shirya ta ce ya gaya ma bayi ciyarwa na shiri ya gaya ma bayi tumatarwa na shiri ya ibadi ya ce ya ruba yi na innakun tuɓi'una billahi wa nahar dare da rana suna sabon Allah da daddare ku yi da rana ku yi wa ana asirin zunuba jami'a ni kuma ina ya ne baki daya duk duniya wa zai wannan gatanin ba babu to yanzu wanda yake haka ya kira ka ba ya kira ka ne zuwa ga soyayya da kauna ba wa ana asirin zunuba jami'a yace ni kuma ina gafarta laifi baki dayan sa farsace ruwi ku ni gafara ta asir lakum Allah ya zanga mata ya ibadi sai ce ya kubarina innakum lan tablughu dhurri fa tadurruni ba za ku taba kai matakin da za ku cutar da ni ba balle ku cutar da ni wa lan tablughu naf'i fa tanfa'uni ba za ku taba kai matakin da za ku amfana da ni ba balle ku amfana da ni kaga ai an kure wannan dan adam duk abin da za ka yi na rashin arziki Allah ya ni ba za ka iya cutar da ni duk abin da za ka yi mai amfani Allah ce ni ba za ka amfanar da ni ba duk abin da muke yi nan wallahi kowa yana yi wa kan ina yi wa kai nan ma yana yi wa kan kowa shi zai girbe abin da ya aikata Allah ce ba zan cutu da rashin arzikin ba kuma ba zan amfani da lada ba ya ibadi yake ya ku bayi na lau anna awwalakum wa akhirakum inda na farkon ku da na ƙarshen ku a ɗauko lissafi tun daga kan annabi adam alaihi salatu Salam har jariri na ƙarshe wadda daga haihuwarsa zai tashin aljiyama in waje na kuma mutane da aljanu duk a tattaro su daga na farko zuwa na ƙarshe kanu ala alqa qalbi wahidin minku duka ku daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allah cikinku a duba duk cikinku. tun daga kan annabi adam alaihi salatu wasalam har jariri na karshe aljanu daga na farko zuwa na karshe waye kowa tsoron Allah a duniya wanda ya kowa tsoron Allah a ce duk haka kuke a wajen tsoron Allah Allah ya ce ma za da zalika fi mulki shay'a ba zai kare ne da komai a iko na Allah ya ce ba dan amfana in duk mun zama masu tsoron Allah in duk mun zama masu da'a ma Allah duka mun minka wuya yi na yi bari na bari Allah ya ce ni ba zan karu ba Allah ya ce ni ba zan karu ba ya ibadi yake ya ku bayina lau anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum inda na farkonku da na ƙarshen ku ku da aljanun kanu ala afjar qalbi rajulin wahid minkum ku daidaita a kan zuciyar mafi fajirfin a duba duk duniya tun daga farkon duniya har ƙarshen duniya waye fajiri na ƙarshe fajiri na ƙarshe a ce duk halinku irin halinsa ne Allah ke ma na kasa zalika mai mulki shi'a ba zai cutar da ni da komai dukiya in duk duniya kun yi da'a tun daga na farkon ku har na ƙarshen ku Allah yake ba zan karu ba in duk kun zan fadire tun daga na farkon ku har na ƙarshen ku Allah yake fajirkin ku ba zai rage ni da komai a iko na ba a ce na samu matsala duk duniya bayan Allah akwai wanda yake zai bar wannan ba akwai wanda ya zo ya tsaya a kofar gidansa ya kalli matansa da 'ya'yansa ya ce ko kumun da'a ko kar kumun da'a ba abin da zai cutar da ni akwai wanda ya isa akwai wanda ya ce ba ta in bata mishi biyayya ba ba abin da zai cutar da shi kuma akwai wanda ya ce in ta yi biyayyan ba abin da zai amfana da shi akwai wanda yi zai ce in ƴaƴansa sun mai biyayya ba abin da zai karu da shi kuma in sun yi su yi biyayya ba abin da zai cutar da shi akwai ɗan siyasan da yake sai tara ta guda ya ce ko ku yi ni ko kar ku yi ni babu abin da zai cutar da shi Allah ya ce duk duniya ba duniyar da muke rayuwa ba tun daga ɗan adam na farko har na ƙarshe mutane da aljanu Allah ya ce duk in kun yi abin da ya dace ba zan karu ba in kun yi abin da ya dace ce ba zan karu ba in kun yi rashin arziki ya ce ba zan cutu ba wannan kaɗai sako ne gare mu mu fahimci cewa duk abin da muke ba kan muke duk abin da muke kan muke ba in ka kirga dukiyarka kai sadaka kai ne kanka idan ka tsare imaninka da tauhidinka ka kaiwa in ka fada cikin shirka da bidiyoyi ka kaiwa barna ba wani ba ya ibadi yace ya ku bayyana law anna awwalakum wa akhirakum inda na farkon ku da na karshen ku in sakum wajinnakum mutanen ku da aljanunku qamu fi sa'idin wahid su je su haɗu a wata farfajiya guda tun daga kan annabi adam alaihi salatu wasalam har jariri na ƙarshe da za a haifa a duniya mutane da aljanu kwamu fi sa'idin wahid su je su tsaya a wani fili ɗaya wata farfajiya a tara duk duniya na farko da na ƙarshe a waje guda a ne Allah ce kowa ya tambaye ni abin da yake bukata ya roƙi ne yake so na bashi fa'ataitu kullu insanin mas'alatahu na ba mu kowane ɗaya abin da ya roƙa ma na kasu zalika mai ma'aiki Allah ya ce abin da na ba ku sai rike abin da ke da shi ba Allah ke zai da shi banda Allah yake da irin wannan yanzu akwai wani a Najeriya da yake zai tara wata jiha ko wata anguwa ya sai musu kowa ya faɗi abin da yake so kuma in kun faɗa ya ba ku ya sai bai rage abin da yake da shi ba wallahi iya wadda muke zaune a nan ɗin nan mun kushe shi ba mu bayan Allah nan duka Allah na nuna maka shi wani ne Allah na nuna maka shi mabuwayi ne duk abin da za mu yi ba kan mu damu saboda haka daga zarar mun ji umarni mu yi tarafin rufi daga zarar mun ji hani mu sifantar shi jinkirin akwai matsa jinkirin akwai matsa Allah a Qur'ani yace alam ya'ni lil ladina amanu alam ya'ni ladina amanu taron Allah Allah ya rubuce ne alam ya ani lillazina amanu Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi ba ma waɗanda suka yi imani su saduda su koma zuwa ga Allah Allah ya yace har yanzu yana mun lokaci bai alam ya ani lillazina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi wa mu waɗanda suka yi imani da Allah ba an taksha a kurubuhum da zikirillah zukatan su suna ma'ambatin Allah da addinin Allah Allah yake har yanzu lokaci har yanzu lokaci Allah ya ce bai ba ka rusuna ka koma zuwa ga Allah ka rusuna ka koma zuwa ga ambaton Allah ka rusuna ka koma zuwa ga addinin Allah Allah ya ce har yanzu lokaci bai ba wa ma nasala min al-haq da abin da ya saukar na gaskiya shine alqur'ani da suna Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi ka koma ma alqur'ani da suna Allah ya ce har yanzu lokaci bai alam ya'ni lil na amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatansu su rusuna muhammadun Allah wa ma nazara min al-haqqi sursuna ma abinda Allah ya saukar na gaskiya shine al-Qur'ani Allah yake har yanzu lokaci ne wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl Allah ke karfa mu'minai su zan irin waɗanda aka ba su littafi kafin su Allah ke karfa ku zan irin su Fa fafada alaihi amadu lokaci ya yi tsawo lokaci ya ja suka samu raran lokaci fakasar kulubukun zuciyarsu ne ta bushe Allah ce karfa karfa ku ɗauki da zama duka wannan yana magana ne akan jinkiri da amfani da lokaci kana ganin za ka yi za ka yi za ka yi Allah ce karfa ta zo ta bashi wala ya kunu kallabi na utul kitabu min qablu Allah ya ce karfa mu ne su zama irin waɗanda aka ba su littafi kafin su Allah waɗanda aka ba su littafin ne ya faru Allah ya farfala alaihim al'amad lokaci ne ya sa suka ga suna da lokaci suna da ranar lokaci suka samu shekaru gab da suka bayar da shari'a ba su hau kanta ba ba su bi da ba saboda sun samu lokaci suna ganin akwai dama fakar zafta ƙulubuhun Allah ya fi zuciyar su ta bushe wa kafirun minhum ba tukun Allah ya fi da shi ɗaya wasu suka ba ta kai tun tasowar ka baka je ka nemi ilimin addini ba yau ka sha shekara talatin arba'in baka je ka nemi ilimin addini ba Allah ya ce abin da kake yin har yanzu lokaci bai yi kuma ka dawo ma alƙur'ani ba Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi abin da ka sa a gaba kake tsayin baka tsaya ka nemi ilimin addini ba abinda ka sa a gaba kake tsayin, bai sa ka dawo ka bi Allah ba Allah ya yake wannan abun wai har yanzu lokaci bai yi ba ka dawo kuma ka riƙe addini Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi ba Allah ya ce to fa ka kiyayi bushewar zuci ka kiyayi bushewar zuci ka kiyayi bushewar zuci da Allah ya zo kwatanta bushewar zuciyarsu ya ce musu sun fasad kulubu min ba'ad zalika fa hiya kal jahannam sun makasar kulubukum min ba da zalika Allah ce duk bayan wa'azi da da'awa da shari'a da annabi Musa alaihi salatu wa salam ya zo muku da shi sai ga shi zuciyar ku ta bushe Allah sai ke fayyiyar kalli jahara aw ashaddu kaswa bi ma'ana wa ashaddu kaswa Allah ce zuciyar ku ta bushe kamar dutse Allah ya ce zukatan ku sun bushe sama da dutse sun maka sakku lubukun min ba'adi zalika sannan sai zukatanku suka bushe bayan duk wa'azin da aka muku fahiyar kan jarabi a washen dukasuwa Allah ce zukatan sai suka zama kamar duwatsu Allah ce kai zukatanku sun fi duwatsu bushewa me yasa Allah ce wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar domin duwatsu akan samu wanda koramun sukan gulgulu daga cikin duwatsu shi dutse duk taurinsa Allah ya ce ruwa yakan iya fitowa daga cikin alkhairi kan gulgulu daga cikin wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma Allah yace daga cikin duwatsu akwai wadda kan faffashe ya tsantsage ruwa ya fito wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah Allah yace akwai wadda yakan balle ya faɗo saboda tsoron Allah Allah yace duk waɗannan alkhairai ba ku a zuciya kuma za ku bi da amma ta Allah yace ba kan daga abin da kuke shi musulmi ana so ya zama mai ɗaukar fiti a lokacin da aka fita shi lokacin da aka ɗora mutum akan shirya to ya zama musulmi ne karka ta lokaci yadda muka ambata duk abin da za a ɗora ta na shiryar musulunci alkhairi ne gare ka to me amfanin jinkirin babu Allah ke to karfa kuma ku zama kamar su wannan alkur'ani wannan alkur'ani wannan alkur'ani Allah a cikin alkur'ani ya ce ba mutum mai jini da tsoka ba ya ce in dutse na saukar ma Alƙur'ani dutsen zai rusuna ya yi biyayya da ce لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك lau na zanna hannun ƙor'an a inda mun saukar da wannan alƙor'anin a kan dutse a ce ba mutane aka saukar ba mutuwa su aka saukar da alƙor'ani lara'ai ta buhashiyar allah ce da kagar dutsen cikin kankantar da kai da na'amu mutasaddiyar yana mai farfashewa saboda tasirin alƙor'ani min kashe fila allah ya saboda tsoron in dutse ne Allah yake zai saduda ya sadaukar ya tsatsage saboda tasirin alƙur'ani lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah zaka ganshi cikin kankan da kai da da'a ma Allah yana tsatsakewa yana farfashewa Allah ce min khashyatillah saboda tsoron Allah yau ne mutum ka samu shekaran ta talatin a duniya kowace shekara sai an mai tafsirin amma kowace shekara ta zo sabuwa lalacewar ta fi da baya shi ko hali ba abin da yake kara shi mutanen mu ne ba za ka samu mutum halinsa na bari ya wancan irin na bara irin na bana shi har kullum yake in ma bai kara lalacewa ba to za ka samu ba abin da ya canza to ka'ida a musulunci yadda muka yi karatu muka tashi sai a samu daɗi na imani da aiki a cikin ayyukan haka tarbai su amma sai yadda kake shekaran jiya haka kake jiya haka kake yau kuma ana ci gaba da karantar da kai alkur'ani to akwai raunin ta'asirin alkur'ani da daraja Allah ya ce inda mu dutse muka saukar wa alkur'ani da dutse ya suna jiya da ya zama mai tsoron Allah dutse da karfinsa da taurinsa to ina mutum to amma gashi muna karatu ana karantar da mu ko a jikinmu. haka almajiri almajiri almajiri ko malami shi ne karatun bambancin da sauran mutane sai ka samu karatun ne da fassara in an sa littafi a gaban zai karanta ya fassara idan an sa qur'ani a gaban zai karanta ya fassara amma inda za a fito cikin anguwansu ba yadda za a yi ka gane ya san addini saboda ba da hali ne haka ne ba za ka gane mai addini ya san ilimin addini ta hanyar ibadarsa ba ba abinda zai nuna maka wane ya san addini ya fahimci addini ko ta hanyar ibadarsa ko ta hanyar sadakokinsa ko ta hanyar ayyukan alkhairinsa ko ta hanyar mu'amalarsa a a dai a karanta a fassara a za a bambance amma in aka cire littafi a gabansa sai ka samu wani wadda bai iya haɗa baki ba a anguwansu ya fi shi ana samun haka ba ana samu saboda ka muji tsoron Allah muji tsoron Allah Allah ya saukar mana da shirya ne domin mu shiryu Allah ya saukar mana da shirya ne domin mu shiryu in mun nemi shirya Allah zai shirya da mu amma in ka yi ka yi biyayya Allah zai dauko mala'ika zai canza kai Allah zai turo mala'ika zai canza kai ba zai yi ba dole sai ka yi yunkuri sai ka samu tallafi da agaji na Allah subhanahu wa ta'ala mu yi kokari karatun mu ya dinga shiga cikin ayyukan in mun yi magana akan imani mu tsantsanta imani? mu in mun yi magana akan tauhidi mu kaɗaita Allah da ibadunmu mu kore kowace irin na ƙasa da tawaya ga Allah subhanahu idan mun yi magana akan tafarki mu tsantsanta bin tafarkin mu bisa tsarin da Allah ya shimfiɗa na alkur'ani da sunna mu kwaikwayi hanyar magabatan mu labar mu yi mu'amaloli irin na addini mu'amaloli irin na alkur'ani da sunna mu tsaya a kan ibadunmu don neman kusanci a wajen Allah mu tsayu a bisa ayyukan alkhairi domin samun tsira wannan shi ne mai addini wannan shi ne mai addini wa'anna lamma sami inar huda amanna ne suka ce lokacin da muka ji shirya sai muka yi imani da shi fa mai yi umin bi rabbihi suka ce duk wanda ya yi imani da ubangijinsa duk wanda ya gaskata Allah ya gaskata saƙon Allah Fa yi yu'min bi rabbihi duk wanda ya yi imani da ubangijinsa fala ya kafu baksan wala rahada to ba zai ji tsoron wata tawaya ba a ce ya aikata wani aiki na alkhairi a ce ya aikata wani aiki na alkhairi kuma an tauye wannan aikin ya ce kar ya ji tsoron haka don Allah ba zai zalunce shi fala ya kafa bakar ya aikata da ya yi biyayya ma Allah a je a mishi durmun yan a danne aikin alkhairi ya ce kar ya ji tsoron haka Allah baya zalunci wala ya yazlimu rabbuka ahada wala rahaka kar kuma ya ji tsoron da a ƙara mai laifin da bai yi ba wani abu sai Allah subhanahu wataala idan mutum ya tsaya ya yi ɗa'a ya yi biyayya zai je ya samu ayyukan alkairinsa ninkin baninki ba za a rage mishi aikin alkairinsa ba sannan ba za kuma a ƙara mishi laifi don a kama shi ba a ranar alkiya Allah ya samu dace to sai Allah ya ce min فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون suka ce lallai a cikinmu akwai musulmai waɗanda suka miƙa wuya suka yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa min al sannan akwai fadirai karkatattu suka ce akwai a cikinmu jama'a kuna jin wannan Wa'annan ne na musulmi ko min al suka ce akwai musulmi a cikin wanda sun yi kauya wa sun yi kauya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yi biyayya wa min al sannan akwai bawdaddu akwai karkatattu waɗanda suka bauɗe kaga dai yadda abubuwan yake gudana a cikin su haka mu ma yake gudana a cikin faman aslama to duk wanda ya musulunta faman aslama duk wanda ya miƙa wuya fa ulaika taharraw rashada waɗanda suka miƙa wuyan Allah yake sun yi yarda don shari'a da dace ba. wa amma al-kafirun amma bauɗaɗɗu karkatattu gararru, fa kanu li jahannama hababan Allah ya to su kan makamashi ne na jahannama lissafi ya ayatubi a cikinmu akwai salihai a cikin mu akwai waɗanda ba salihai ba a cikinmu akwai waɗanda sun mika wuya ma Allah sun sadaukar sun yi biyayya sun yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikinmu akwai waɗanda suka bauɗe to kuma sai suka yi bayani suka ce faman atlama" duk wanda ya mika wuya fa ulaika taharraw rashada to waɗanda suka mika wuyan sun yi sun yi irdadon shari'a da dace makansu sun dace da daidai wa ammal kafitun amma waɗanda suka baude suka karkace fakanu li jahannama hababar su kuma makamashi ne na jahannama wannan shine lissafin kuma shine amsar idan mutum ya bi daidai ya bi shirya to ya dace da sakamako na dindindin ya dace da sakamako ta har abada idan mutum ya karkace idan mutum ya bauɗe to nan kuma ya dauki hanyar jahannama ya zama makamashi fakanu li jahannama hataban sun zama makamashi ma jahannama to ashe kenan kaga hanyar a fili take shine Allah ya wahadaina hul najdain idan shari'a ce idan shari'a ce Allah ya ce nayi bayanin ta tiryan tiryan makowa idan bata ce Allah ya ce nayi bayanin ta filla filla makowa wanda ya ɗauki hanyar shirya ya miƙa wuya wa Allah ya miƙa wuya wajen biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya ce to ya ɗauki hanyar shirya kuma ya ɗauki hanyar dace kuma zai dace ya zama abincin gidan aljanna wanda ya bauɗe ya iya bi Allah ya iya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya zama kamashi na jahannama karshe kenan kowa sai ya ɗauka makar da hanyar da ya ta dace da shi kullum ya amalu a rashin gidan kowa ya duba hanyar da ta dace da shi ya daura. amma dai Allah ya yi bayanin kowace hanya ya yi bayanin kowace hanya ya yi bayanin hanyar shari'a Allah ku إن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاتلوا ولا تموتوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتلوا ولا تموتن إلا وأنتم ya ayyuhal ladina amanu Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah inji Allah ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah iyakar jin tsoron Allah ma'ana ku kure manejin ku wajen jin tsoron Allah sai ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu kar ku sake rayukanku su fice a jikinku Allah ce illa wa antum muslimun face kuna masu miƙa wuya ga Allah kuna masu miƙa wuya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana kuna musulmai cikakkun musulmai Allah ce kar ku bari ku mutu face kuna cikakkun musulmai ku kure manejin ku ku ji tsoron Allah iyakar jin tsoron Allah Allah ce kar ku bari ku mutu face kun mika wuya wa Allah kun miƙa wuya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce ku ji tsoron Allah wannan ita ce hanya kuma ita ce shari'a kuma ita ce sutura makai mutum ya ɗauki hanyar alkhairi imani da ayyukan alkhairi to ya sutura sutura makansa wanda ya ɗauki baudaddiyar hanya wanda ya ɗauki baudaddiyar hanya zai yi nadama a lokacin da nadamar ba za ta amfani shi eh Allah ya ba da labarin waɗansu a cikin alkur'ani lokacin da suka shiga nadaman sun bi abokai sun bi 'yan gararin duniya sun fantsama marayuwar duniya yau kuma mutuwa ta zo ta cin musu ba su dawo kan hanya ba ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان abdu zalimu ala yadi randa azzalimi zai sanya hannayensa a cikin bakinsa ya ciza saboda nadama wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhastu ma'a ar-rasul sabila zai ce ya kai na ya nadama ta ina da na rike hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin tabarki to kaga ai yana magana ne a lokaci lokacin ya tsoro ya laifin istakansu ma'ar rasul sabila da na rike ta farki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na bi hanyar manzon Allah ya wailata laitani lam attaki fulan khalila zai na nadamarta bakin ciki na da bar riki wani a matsayin masoyi da ni ba to ya biye ma yan duniya waɗanda suke harkalla da sharholiya a rayuwar duniya laqad aballani an zikri ba da irja'ani ya batar da ni daga ambaton Allah daga addinin Allah daga alqur'ani da sunna bayan Allah ya shiryar da ni ya nuna mun bayan shirya ta zo mini na ganta ta bayyana mini na biye mishi yau kuma gashi na tabi shi yasa a rayuwar duniya kan tsaya a kan tafarki duk wanda ya bauɗi da ba hanya biyu ne kowa ya bi hanyar hanyar imani da ayyukan alkhairi hanyar fajirci da kuma kafirce ma Allah duk wanda ya ɗauki wannan hanyar karkace shi ko ubanka ne karkace shi duk wanda ya ɗauki karkatacciyar hanya karkace shi kayi tafiya tare da masu imani kayi tafiya tare da masu kyakkyawan aiki karka biye ma waɗanda suka bauɗe za ka zama kamashi na jihar da maranin ka yi ƙoƙari ka kyautata rayuwarka yadda Allah ya ambata mana karka mutu face kana mai mika wuya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi daga lokacin da kai hakuri kana rayuwar nan mutuwa ta cin maka akan doron musulunci da aiki mai kyau to wahala ka gama wahala ka gama idan ka biye ma duniya mutuwa ta cin maka akan mummunan hanya to wahala kuma a ranar kaza idan mutum ya yi haƙuri da rayuwa duk wannan harkallan da ake yi ka dinga ma kafa don ba ka san da za ka bar duniya ka dinga ma kanka nasiya ba ka san da za ka bar duniya ka dinga ma kafa ɗan tsanasu su ba ka san yaushe za ka rabu da rayuwa ba shi kuma Allah ya ce ku kure manejinku wajen imani da tsoron Allah kar ku sake ku mutu face kuna musulmai waɗanda suka miƙa wuya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to lokacin da mutuwar za ta cin maka kafin ne baka sani ba kai hakuri ka rike addinin ka da kyau kai hakuri ka rike addinin ka da kyau kai hakuri ka rike addinin ka da kyau kar ka sake addini ka shiga wata badakala a wannan rayuwa idan kai hakuri da da'a ma Allah da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan ka dace yadda muke tare nan haka zaka je ka zauna da manyan annabawa da manzanni da siddiqai da shahidai التسالحين ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم فاولئك da ai ya kiyaye addini ya kiyaye alqur'ani ya kiyaye sunna Allah ya ce wannan mutum ko waɗannan mutane fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim to suna tare da waɗanda Allah ya ni'imtar da ni'imominsa akan su minan nabiyyin da cikin annabawa duk wannan abu da kaji ake cewa fir'auna da annabi musa fir'auna ya ce kaza annabi musa ya ce kaza idan ka dace da kyakkyawar makoma ranar alkiyama kai ma da kanka za ka tuntubi annabi musa ya gaya maka abin da ya faru da kanka za ka tambayi duk waɗannan ababa da kake ji annabi yusuf yayinsa sun ɗauke shi ƴan uwansa sun ɗauke shi sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza in kai hakuri, in kai hakuri akan addini in kai hakuri, za ka je ga ga annabi yusuf yana maka bayani akan waɗansu abubuwa فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين daga cikin annabawa wasiddiqin da siddiqai washuhada da shahidai wasalihin da salihai wa hasuna ulaika rafiqa Allah ya kai waɗannan mutanen arziki sun samu kyawawan abokan rayuwa abokan zama bayan sun yi da'a wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi sallam abin na hakuri in ka garafin karfin zuciyarka in ka gagara fin karfin zuciyarka in ka gagara fin karfin zuciyarka to shi ke kenan sai shi kan yi amfani da wannan damar sai ya kai taibar idan ka daure ka daure domin dama matsala ce ta fin karfin zuciya wa amma man hafa makama rabbi wa nahar nafsa an hawa rabbihi wa nahar nafsa an maqama rabbih duk wanda ya ji tsoron matsayin Allah ya tuna girman Allah ya tuna zai tsaya a gaban Allah wa naha nafsa anil hawa ya hana ransa bin abin da take so ya hana kansa ransa bin abin da take so Allah ya ce fa innal jannata hiya al-ma'wa shikenan aljanna ce makomar matsalar dama na kafi karfin zuciyarka amma kai a ce idan rashawa ta shigo ofis ɗinka ba za ka iya fin karfin zuciyarka idan ka fi cin hanci ba za ka iya fin karfin zuciyarka idan ka gama ce ba za ka iya fin karfin zuciyarka in ka ga wani abu na son zuciyarka ba za ka iya fin karfin sa ba wa amma man tsaga wa asarar hayatar duniya fa innal jahila hiya man tsaga wanda ya ƙetare iya Allah ya sa doka ya tsallake doka wa asarar hayatar duniya ya fi da rayuwar duniya domin dama bin rayuwar duniyar shi zai sa ta tsallake dokar Allah Allah ya so daga lokacin da mutum ya ƙetare dokar Allah wa asarar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya ma'ana ya fifita jin daɗin rayuwar duniya me za ka yi da rashawa ai kana so aika ji daɗi ne a rayuwar duniya wani abu kake so ka yi da kuɗi me zai sa ka bi matan banza shi ne fifita rayuwar duniya kana so ka ji daɗi ne a rayuwar duniya me zai sa ka je ka yi kidnapping ko ka yi fashi da makami kana so ka samu kuɗi ne don ka ji daɗi a rayuwar duniya me zai sa ka je ka yi shirka da Allah saboda wata bukatar ka ce da kake so ta biya a rayuwar duniya Allah ya tuni fifi da rayuwar duniya fa innal jahima hiya al ma'awa Allah ce wutar da ita ce mako a ga duk ka fito idan mutum ya ƙetare dokar Allah ya fifita rayuwar duniya Allah a ƙur'ani ya ce wuta Wanda ya ji tsoron Allah ya fi ƙarfin ransa ya fi ƙarfin zuciyarsa Allah ya ce aljanna ba magana ya gane ba shi kenan kowa zai zai yi Allah ya ce ba man aslama duk wanda ya mika wuya ba Allah fa ulai ka tarwa shida waɗannan sun nufi shirya sun nufi shirya sun nufi shirya kuma za su dace da shirya wa amma al kuna, amma wanda suka bauɗe karkatattu fajirai fakanu min jahannama hafara Allah ya su kuma sun zama makamashi na jahannama sai Allah ya ce فإذا استقاموا على الطريقة لأسقيناهم istaqamu ala tariqati Allah ce inda za su tsayu akan tafarki na shirya aljannu ne mutane ne wa Allah mutakamu ala barikati inda za su tsaya akan doron shari'ar Allah abinda ubangiji ya dora su yi na yi bari na bari la na ma an kadaka Allah ya da mun shayar da su ruwa mai yawa mai albarka Allah ya da sun gani imani da alkai ita rayuwa gaba ɗayanta gaba ɗayanta gaba ɗayanta da alkairin ne cikin cikinta yana hannun Allah idan ruwan sama ya sauko to Allah sai ya baza ni'imomi dabbobi su yi kyau a samu makiwata mai kyau a samu gashi mai kyau wadda za a yi sutura da sake-sake masu kyau a samu abinci wadatacce a samu karfin tattalin arziki Allah ya ce wa Allah wuta samu alal kaɗi. inda mutane za su tsaya a kan hanyar Allah la'adainahun ma'ar kadara da mun shayar da su ruwa mai yawa mai albarka mun karanta wannan da misaltaru da yawa a karar suratun nuhu a yin bin Allah shi ke kawo walwala bin Allah shi ke kawo walwala bin Allah shi ke kamar da ni'imomi da wadata waɗanda suka juya baya ma Allah suna shiga kunci da masifa suna shiga kunci da masifa kasan matsalar da mutane mu ba su fahimta ba da yawa Allah a wani hadisul kudusi yake cewa Yau bi na adam ya kai ɗan adam ta farrar libanin ka ba da lokaci wajen mutara ka tsaya ka bauta ne an lagu sadararka ginin wa a da faɗar zan cika zuciyarka da wadata sai in toshe ƙofofin bukatar ne ta Allah ka jiki ka bauta mini am lau raka ginan zan cika zuciyarka da wadata wa asudda faqara in toshe bukatunka abu kaza zai taso abu kaza zai taso abu kaza zai taso Allah ya zan toshe wa in lam tafa'al in kaki mala'ati ka shugunan. sai in cika issues matsaloli sai in cika hannunka in cika maka rayuwa da matsaloli wala a sun da fakara baran don shi gwagwatun bukata ba ma san ka ka gane misali Allah ce ka tsaya ka sake jiki ka bauta mishi misali idan zai baka dubu goma sai ya sa maka bukatun dubu takwas ko dubu bakwai ko dubu tara rikicin da za su taso yake sai in tare yace idan ka ki sai in baka dubu hamsin sai in buɗe rikicin dubu ɗari da hamsin haka mutanen ke, ya ce ka bauta zuciyarka ka samu wadatar zuci Allah ce kuma bukatun da za su taso Allah ce zan toshe su idan ya ce zan cika hannunka da matsaloli rigingimun ga sunan kala kala kuma ba zan toshe ƙofar bukatun su yi ta karuwa to shi yasa karka dinga wai damuwa wai ka ga wani da wata katuwar jif wai damuwar da in aka dora maka zai ka mutu yadda kake gani yana da wadatar in kasar rikicin da aka bude shi suna nan da yawa to kai idan kace za ka bauta ma Allah sai ya rufa maka asiri sai da duk waɗannan rikimin ubangiji ya doje su ga ka dai ba dukiya kake da shi ba amma saboda ka tsaya ka nufi Allah da da'a shikenan waɗancan rikimin ce sai in toshe su abin da yake ba ka kuma sai ya sama wadatar zuci da su ba an samu zaman lafiya ba an samu zaman lafiya wa Allah ku ta kamo ala gari ka Allah ce inda bayi sun tsayu akan tafarki la tsayrafin ma a kada Allah ce da mun shayar da su ruwa mai yawan zuba kuma mai albarka da ni'imomi da wadata da sun wata gare su ba a taɓa waɗanda suka bi Allah suka tafi ba a taɓa ba suka bi Allah suka tabi ba a taɓa ba ba a taɓa kuma waɗanda suka juya baya ga Allah da kuma shari'ar Allah kuma ba su lalace ba ba a taɓa ba Allah ya taimake mu wajen tsayuwa akan daidai da aiki da daidai sai mu kwana a sai gobe Allah ya taimake mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk